أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ف... فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ۖ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحداً ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا نعم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم نقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام ونسأله تعالى أن يعذنا من شر نفوسنا والشيطان وأن يتقبل أعمالنا في السر والعلان ويغفر لنا ولوالدينا والولدان yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta talata azumi cikin wata ramadan yau nawa ga wata tara ko abun ya fara tafiya fa tara ga watan ramadan hijira 1440 wanda ya daidai da goma ga watan biyar Gregorian kalanda 2019 Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa fasakunmu a wannan wuri masallacin Usman bin Affan don gabatar da tafsirin Alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka muna addu'an Allah ta'ala ya karbe ibadunmu ibadun da muka yi Allah ya karba mana Allah ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya sa albarka a rayuwarmu ‘yan uwa insha Allah za mu ɗora inda muka tsaya jiya amma sai dai da yake ba natsuwa sai an natsu muna cikin wannan sura suratul kafi suran da Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana cikan ikonsa a ciki da yin abin da ya ga dama wanda ɗan adam da kansa in ya ji kissan sai ya yi mamaki amma kuma Allah ta'ala shi fa'alun lima yuridu ne koko to ba kuma ta ba jiya dai muna nan muna maganan an je an samu waɗannan ashabul kafi an rubuta sunan nakinsu ga baki ɗaya a jikin wani allo ko symbol kun san bayan sun an je an same su a wannan wurin to sun koma sun ci gaba da barcin mun fahimta sun koma sun ci gaba da barcin amma dai babu wanda ya san iya kwanakin da suka yi ko shekaru bayan sun sake komawa ci gaba da wannan ne shine mu ji inda Allah ya ce babu a Allah ta'ala shine ya san iya alamu bi iddatihim ko mm. ba ya alamuhum illa qalil Allah ne ya fi sanin kwanakin da suka yi na bayan wancan kan shekara 309 ne ai mu ma mun ji an gaya mana to amma wanda suka yi daga bayan Allah ya ce banda Allah ba wanda ya sani Allah shine mafi sani waɗanda suka sani sai dai yan kaɗan wanda Allah ya tsinkaye su gane irin su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu ga munan ciki da ikon Allah yau abinda za mu yi bayani a shine za a gaya mana ina jin yawan su ne ko ko kuma wa qala allazina galabu ala amrihim ko fa qala ba menene na'am sai yaquluna salasatu rabi'um kalbuhum mun yi magana a galabu ala amrihim to mu dawo ta wa kadhalika asarna alaihim ita ne ko na'am eh a sake wa kadhalika asarna alaihim so da akwai magana da ya kamata mu tambaya وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم ۖ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa kazalika a atanna alaihim liya'lamu anna wa'adallahi haqqun kamar haka dai Allah ta'ala ya ce muka tayar da su daga cin wannan baccin kazalika ata'ana an-nasa alaihim liyastadillu bidhalika ala sihhatil ba'd Allah yace ya tsinka yadda mutane ne suka gane ga inda mutanen nan suke ai dai da kan ba wanda ya sani ko ba sai da aka turo da ya sayan abincin nan aka gane ba Allah ce to mun ganar da su ne ayin Allah ya ga dama ma har su kare rayuwa ma ba wanda zai sani amma da Allah ya ga dama yayi yi ikonsa sai ya farkar da guda ɗaya kuma aka zo aka same su gaba ɗaya yace ce mun yi haka ne dan kowane mutum ya san lalle alkawarin Allah gaskiya ne anna wa alkawarin Allah gaskiya ne to bayan haka iz tanaza'una bainahum amrahum ai hina tanaza alqamu fi ahli alkafi ba'da ittala'ahum Allahu alaihim qabdu arwahihim lokacin da kuma aka samo aka gane ga inda suke sai mutanen suka rika tawili wasu su ce to yanzu wannan wurin ya ya kamata mu yi wasu su ce a'a wannan fa dole a ɗauke shi guri mai muhimmanci irin gurin tarihin nan kenan wannan wurin kogon to sai Allah ya ce wa qala allazina qala ba'dun nas wasu daga ciki suka ce ibnu ala babil kafi bunyanan liyakunu alaman alaihim to yanzu abin da muna jin mitin din da ake na gari gaba daya wasu suka ce yanzu wannan gurin bakin kofan kogon inda muka same su a gina wani gini babba wanda za a ce wannan gidan tarihi ne kamar hubbare kenan ko hubbare yanzu in ka je gombe abba ai akwai kabarin abin nan waye ne eh, abdullahi gwandu ne ko wane ne ɗaya daga cikin mutanen dan hodiyon nan hubbaren shehu ni na je gulin na shiga harkan kabarin amma dai haramun ne mutum ya je kan kabari ya roki wani ya roki kabarin sai dai in ka je kabarin ka yi addu'a mun ji yanzu nan masu tattara ko matsansu ya su tattara abin da za ku sai kun je kawai za ku yi mamaki kaga mutum ya kaga mace ta yi adashe ta tattara yan adashen ta gaba daya to ba sai mu dan kara mubin kadan ba dan iyaye su dan samu daman abin nan saboda haka idan dai mutum ya je ziyaran kabari abinda zai yi iya abinda zai yi shine addu'a a wannan kabarin mun ji to gashi nan yanzu mutanen garin nan sun yi mitin wasu su ce ya kamata mu gina wa a ƙarƙashin wannan kogon wani ginin da zai zamo wata alama ce da komin dadewa an gani za a ce ga gurin nan gidan tarihi ne ana cikin irin wannan halin qala alladhina galabu ala amrihim to sai jama'an ka su biyu kun san bature ya ce majority carry the vote to sai waɗanda suka yi majoratin suka ce mu abin da muke so a yi lanattakhidanna alaihim masjida suka ce kawai mu gina gurin ya zama masallaci sai suka gina masallaci a gun amma fa ba halal bane haramun ne ba'idun a gina kabari a a gina masallaci kan kowane irin kabari ko ba na mutanen kirki ba ne hadisi ya inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na na Aisha da Ummu Habiba ina matan manzon Allah ne ai mun san Ummu Habiba yar waye sunanta Ramlatu bintu Abi Sufyan matar manzon Allah ce sun je Habasha muna fahimta sun je habasha na na aisha take ba da labari ta ce da ramlatu bintu abi sufiyan ta je habasha mun san habasha yi yanzu me sunan wurin ethiopia nan ne ethiopia a yanzu garin su annajashi kenan inda sahabban manzon Allah tun farkon musulunci suka fara yin hijira suka koma can aka da, shi wannan mutumin ya mutu suka sake dawowa sai da tukuna hijira biyu aka yi aika kafin na madina ai hijira uku aka yi a ƙarƙashin addinin islama hijira na farko lokacin da aka tsangwami sahabbai waɗanda suke irin wariwari jon nan kun san mutum wariwari jon ne a gari ai sai abin da Allah ya yi to su irin bakin nan ne kowa na tsangwaman su sai manzon Allah ce to su kaura su tafi Habasha da suka tafi daga makka ma da aka samu wanda suka bi su can don su je su musu tuggu kar su zauna a wurin sarkin habasha annajashi ya ba su dama suka zauna to ya suka ji labari lokacin ba waya to balle a buga musu waya a ji lafiyar su ko wani abu sai suka ji labarin ai makka ta gyaru ana musulunci tsaf suka sake dawowa sai suka zo suka samu ana gwagwalmaya kuma du suka sake komawa hijira nawa biyu ko to bayan da annajashi ya mutu kuma shine aka hana su zama a gurin musulman fa shine sai suka sake dawowa garin makka shi wannan annajashin da ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mutu fa ya karba musulunci manzon Allah yana garin makka ne ko madina manzon Allah ya ce annajashi ya mutu a habasha ethiopia kenan ya ce ku zo mu yi mai sallah aka yi sahu manzon Allah ce istahuwa ta dilu aka yi sahu gawan na can manzon Allah na mishi sallah a makka ko madina ya ce Allahu akbar har yanzu nan ya halatta yanzu kina tunanin wani wata ‘yar uwarki ko wani ɗan uwanki ya mutu a can cikin arna ba a yi mishi sallah ba to ya halatta ki ce aka rama kallawo ki je gurin baba liman ki ce liman na zo wurinka ne dan uwana ne ya mutu a wuri kaza da ya rasu kuma cikin arna ne ina tsammanin ba a yi miki sallah ba ina so a yi mai sallah to in dai liman din alis sunna ne ba alis tsumma ba to zai masa sallah da an zo sai a yi sau amma fa duk inda ya mutu ko ta yamma ne gabas za a fuskanta mun gane wannan kuwa yanzu nan sai imam ya yi mishi sallah ya yi kabbara guda hudu kamar yadda ake yi sallama a zo a yi addu'a Allah ya ji kanshi kenan sallan da aka yi ina ce addu'a ne Allah zai kai mishi saboda aka annabi sallallahu alaihi wasallam da ita wannan umu habiba tana bai wasu zan Allah labari ta ce ni akwai wani abun da na gano a habasha suna ba da labari ita da umu salma zakarata kanisatan ra'aina hafi bil habasha suna ba da labarin wani coci shine alkanisa coci wanda suka gani a habasha irin fa an zo an zauna ga manzan Allah ga matan shi na ana tadi to he sai ummu habiba da ummu salma suka ce tab ayya manzan Allah da muka je habasha mun ga wani abu mamaki wani coci muka gani fa cocin nan abin da yake ciki an sa fotanni ga baki ɗaya an na a jiki sannan bayan haka ga hoton mutane an yi hoton gumaka a ciki ga ruka sai manzon Allah ce ulaika shirarul kal yace waɗannan su ne mafiya sharrin al'umma Su ne wanda idan wani mutumin kirki ya mutu banau ala qabrihi masajid sai su gina masallaci akan kabarin gun sujada saboda haka ko ba ma mutumin kirki bane a yanzu nan ma idan aka ce an gina wa kabari kuma ga masallaci a gurin ga kabari a gurin to in dai an san da kabarin a gun dole hede a bar sallah a gun sai dai a kaunar da masallacin amma malamai suka ce islamiyya za a iya yi amma nan ma islamiyyan in matsala ba za ta bullo ba misali yanzu an yi islamiyya ba san da masallaci ne da aka yi sai aka ce ai kabari ne a gulin mun fahimta tunda kun ga ai kabarin ba zai tonu ba ko zai tonu in an tone ba sai dai a tona kasusuwan ba kuma kun ga ai wani abu ne daban kuma da aka gina sai aka ce to a da shi islamiya da aka mai da shi islamiya sai Allah ta'ala ya sa aka samu yara masu kaifin basira sun haddace alkur'ani da wuri to in aka samu jahilci ya jahilci sai ce tab ai kan kabarin wani waliyi ne ba sai ka to nan kuma sai abu daina karatun ma agun saboda kuma in aka yi wasa fa ana kukan targade ga makaraya ai za a san matsala kuma to amma in dai kabari ne a gina masallaci agun haramun ne ba'idun to yanzu waɗannan da suka yi wannan magana ai sun yi ne a cikin jahilci da kuma lalacewa ba wai addini ne ya tana da haka ba kafin manzan Allah ma ya mutu sai da ya ɗaga hannu ya addu'a ya ce, Allahumma la taja alƙabari wa fanan yu'badu ya Allah kar ka sanya ƙabari na ya zamo gunki ne da ake bautawa akwai ma wani hadisin manzan Allah da manzan Allah ce ishtadda ghadabullahi ala qaumin an biya anbiya'ihim masajid fishin Allah ya tsananta a mutanen da suka riki kabarin eh, kabarrukan annabawansu ko wasu mutanen kwale suka riki gulin gulin sallah Allah ya yi fishi da su wani hadisin yana cikin muwaffa imalikin imamu malik ya fi so shi a cikin littafin shi na muwadda hadisi na 316 ashe nan yanzu wayannan hadisan da muke bayani wannan maganan da muka zo kan maganan da suka ce suka yi rinjaye suka ce a gina gulin sujada a gulin a ka'ida a addinin musulunci ga baki daya ba a zuwa a gina masallaci kan kabari yanzu in kai sujada ba kaman kai sujada a kabarin bane kenan kun ga an samu matsala ko Allah ya mana maslaha to yanzu mun fidda istinbati a karkashin wannan sai wani abin da muka wuce baya amma bari in mun yi gaba sai mu samo shi to sai Allah ta'ala ya ce da suka yi wannan yanzu za a gaya mana yawansu to su ma yahudawan da nasaran da suka ce za su tambayi manzan Allah labarin ashabul kafi yanzu Allah ya hakaito manzan Allah ya ba su kai bai ba su ba ina ya ba su labarin to su ma ba su san yawan su ba su ma kaulani suke ta yi amma wai bari su zo su tambayi annabi ku da ba ku da tahqiqin magana ya kamata ku san tahqiqi banda ba yahude yan jita jita ne to ga abin da Allah ya gaya mana irin abin da suke faɗa mai Allah ya ce سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب نعم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل كيف فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا نعم الله يتي سيقولون ثلاثتهم رابعهم كلبهم سنة تيوى كوكما ذاس تي أي سيقول هؤلاء القوم القاسمون في قصتهم في أحد الرسول من أهل الكتابي waɗanda suka ba da kissan daga a zamanin manzan Allah na Yahudawa da Nasaran wasu suka yi musu suka ce ai su uku ne da kalansu na hudu mun ji ɗaya mun ji maganar su dai kun ga ba su haƙaƙe ba kenan su ma yawan mutanen sannan bayan haka Allah ya ce wasu kuma daga ciki wa kuluna suka ce salasatu a kamsatum sadisuhum kalbuhum suka ce su biyar ne da kalansu na shida wasu daga ciki suka ce innahum khamsatun sadisuhum kalbuhum qadafan bizan amma fa su ma suna kokwanto ne min gairi yaqinin babu yaqini wala alima kaman yarmi ila makanin la ya'rifunahu ba wanda ya sani wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum kuma suna cewa wasu kuma suna cewa su bakwai ne da kalansu na takwas ay yaqulu al ba'd innahum sab'atun wa thaminuhu al kalb wasu daga cikin suka ce su bakwai ne na takwas din shine kalansu. Allah ce kulka ce ya Muhammad rabbi a'lamu bi iddatihim ubangiji na shine mafi sanin yawan mutanen nan ai Allahu a'lamu bi haqiqati adadihim Allah shine mafi sanin haƙiƙan yawan su ma ya'lamuhum illa qalil ba wanda suka san yawan wa'annan mutanen sai dai yan kadan la alamu iddatuhum illa qalilun minan nasi abla dan abbas yace amma min zalika yace ana min zalikal qalil abla dan abbas yace wallahi shi yana cikin kadan din da suka sani yace wallahi shi ya san yawan su sahabin manzon Allah da muka ce ya fi kowa iya fassara Qur'anin nan ko yace shi ya san yawan mutanen duk wannan magana da musu da yahudawa suke yi yace shi da Allah yace abin da ya faɗa yace gaskiyar magana kanu sab'atun inna allaha addahum hattantaha ila sab'ati Allah da kansa yayi magana da ya kirga sai da yazo karshen bakwai ba sai ya tsaya anan ba to Abdullahi dan Abba zai ce wallahi su bakwai din ne kalan su ne na takwas amma wayancan maganganun da ake cewa su uku ne da kalan su na hudu su biyar da kalan su na shida su shida da kalan su na bakwai yace ba shine garanti ba Abdullahi dan Abba yace garantin magana galariya galau isnadi ingantacce ittafaq alaiha al ulama wal juhala'u ya ce su takwas ne daga su bakwai ne da kalansu na tara eh, su takwas kai da kalansu na tara ko inna allaha ta'ala lamma zakara alqawl alawwal wasani ardafa biqawlihi rajaman bilghaibi da Allah ya faɗi maganan farko da na biyu ba sai biyo ba da cewa suna jifan magana ne na boyen abin da ban sani ba saboda aka gaskiyar magana shine su takwas ne da kalansu na tara Allah ce to Falatu tumari fihim illa mira'an zahira ai fala tujadil ahlul kitab fi iddatihim illa jidalan mutayakkinin alimin bi haqiqatil khabar karka yadda kai jayayya da bayhudi akan wannan abun sai abun da ka san gaskiyar maganan sai ka tsaya a kai shi yasa idan ka ji kissa ta zo ko na menene in dai ya zo a gurin bayahude ne ba za ka ɗauka kai tsaye ba kuma ba za ka karyata ba sai a kira kissan isra'iliyan saboda shi zai iya sanya abun da ya ga dama yanzu ba ku ga wani abu sai ga an zo an jera kissan annabi Musa zaka ji har kira'a amma in kana har hoton wani mala'ika mala'ika za ga wajen an kawo a ciki ba kwa gani har kai suna ana sayarwa to duk wannan daga kiristoci ne ba zan boye muku gaskiya ba daga kiristoci ne in ban da iskanci da ƙarya ya za a ga hoton mala'ika sannan annabi musan taya wai za a ga hoton mala'ikan fa ya hada fuka-fuki a ciki kun ga duka wannan ai wani abu ne wanda rajaman bilgaibi ne abinda a duniya ba mutum ɗaya da ya taɓa ganin mala'ika a siffarsa ta mala'ika in ba manzon Allah ba ko akwai sahabban manzon Allah sun ga mala'ika jibrilu amma ya zo ne da farin tufa gashinsa bakikkirin babu alaman tafiya daga jikinsa ya zo ya zauna a majalisar manzon Allah ya ce annai ba ni labarin abin da ake kira musulunci ya ba shi labarin imani ya ce ba ni labarin abin da ake kira ihisani ya ce ba ni labarin abin da ake kira kuma ba ne labarin alamomin tashin alkiyama ko bayan da manzan Allah ya gama sahabbai suka manzan Allah ya ce kun san wannan mai tambayan suka ce ba mu sani ba Ya ce haza jibrilu ce mala'ika jibrilu ne atakum yuallimukum amra dinikum ai mun san hadisin amma sun ga mala'ika jibrilu amma a cikin wani irin tsari da farin tufa da bakin gashi kuma ba alaman tafiya daga cikin sa fes fes wannan kenan to kun ga ashe babban abin da za mu yi a tsarin rayuwarmu shine shine in muka ɗauki kissa duk wata magana in dai waiwai ba abin riƙewa ba ne sai Allah ya ce wala ta ƙulana lishe'in ko? haka ne ko? na'am Allah ya ce kada ka faɗi wata magana ka ce in ni fa'ilin zalika gadan ki ce gobe zan yi abu kaza a ce za ki je ki ce sai gobe illa an yasha Allah ki ce in sha Allah sai gobe mun ji ko? dalilin da ya sa malamai suka ce a kawo wannan ayan a cikin tafsirin Imam al ya ce lokacin da suka zo gurin manzan Allah suka ce annabi ya ba su labarin ashabul kafi in dai annabtansa gaskiya ne ce kuje sai gobe to bai ce insha Allah ba Allah bai sauko da mala'ika Jibril ya zo ya gaya masa ba suna ta zuwa gurin manzan Allah annabi ya ce kuje dai sai daga baya sai gobe kuma du sai da aka yi sati biyu cur duk labarin bai zo ba suka ce mun kure manzan Allah an gama da shi sai ga sakon ya zo daga gurin Allah sai da Allah ya gama ba da labari ya ce to kai ma annabi Muhammadu mantawa annabi ya bai ce insha Allah ba sai ya ce to kai ma annabi Muhammadu kar ka sake faɗan magana ka ce gobe za a abu kaza ka ce insha Allah mun fahimci wannan magana to yanzu ba manzon Allah ba kaɗai har mu duk abin da zaki ki ce insha Allah hadisi ya inganta a sahihul bukhari yana kitabul adab hadisi na 3762 hadisin abu huraira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin annabi suleiman annabi suleiman yana da matansa guda ɗari sai ce gobe zan sadu da su ga baki daya muna fahimta kam idan suka haifi ‘ya'ya maza dinna sa su su zamo sojoji masu yaƙi don ɗaukaka addinin Allah to sai ya manta bai ce in sha Allahu ba to Allah ya bashi dama duk ya sadu da su ɗin, amma duk cikinsu ba wata ta yi ciki sai guda ɗaya ita ma da ta yi cikin da ta zo haifuwa ya ta haifi rabin mutum shine sai manzon Allah yake cewa rahimallahu akhi Sulaiman law qala insha Allah yace Allah ya jikan dan uwana annabi Sulaimanu da ya ce insha Allah da duk an samu wannan abun a gurin Allah to duk abin da zaki faɗa ki in sha Allah yaranki idan yazo zaki fita anguwa sai zai koma ki ce insha Allah zan sayo ma abu kaza ki koyar da shi insha Allah to in kin je in Allah baki dama ki sawo amma in kin ce koma zan sayo ma biskit ko wani abu sai ya ga ki sayo ba gobe in kin zo fita in kin ce ko ma zan sayo ma biskit sai ya ce hin hmm, hmm. to lannan kin masa ƙarya yanzu ya dauki uwarsa makaryaciya kenan saboda haka wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kada ka faɗi komai ka ce gobe zan yi abu kaza sai dai ka ce insha Allah ga hikaya wani mutum yana da iyalinsa sai kuma maharbi ne sai ya ce idan gari ya waye irin da asuban nan fa ya ce in gari ya waye ga baki ɗaya idan rana ta fito zan tafi gona in an yi lumshi zan tafi harbi in je in samo abin da za a ci a'a sai mata ta ce ka in insha Allah ita gari ya kusa wayewa dai muna ji kuwa Allah ya muku albarka sai gari ya waye sai aka yi lamshi me zai tafi falauta ko ya kama hanya ya buga damala ya fita ya je ya zagaye jeji don ya samo abin da za a ci ko wula bare ɗata. bai samo komai ba hadiri ya gangamo ya zo ya kusa shigowa gari sai ya hadu da wasu asakir kama a ce sojoji ko mafalawa mafals suka ce da Allah bawan Allah tsaya mana ya ce kai ni fa ba tsaya ba kula ganin hadiri ya taso aikin banza suka ce wa haka zaka gaya mana suka rike shi suka yi masa ɗan kalan duka suka ce so muke ka nuna mana gari hanyar gari kaza dole suka tankwasa shi ya kama yadda ya nuna musu hanya haddire kai su wurin da ya juyo ruwa ya masa ɗan kalan duka akan hanya sai da ya iso gida sai tun kafin ya iso ya ce sai dafa iyali na ta ce na ce insha Allah ban faɗa ba yana zuwa gida ruwa ya daka shi jagab jagab ya kwankwasa kofa ya ce assalamu alaikum ta ce wa alaikum salam ta ce man anta wane ne ya ce ana zaujiki insha Allah ya ce ni ne mijinki in Allah ya yadda to wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah an yi muna fahimtar karatu Allah ya muku albarka saboda haka duk abin da zaki insha Allah insha Allah ce in Allah ya yadda in sallah ta zo zan yi abu kaza to in Allah ya ga dama sai ya baki iko idan lantsuwa mutum zai yi bali mu yi istinbadin wasu abanan nan sai mu ce kar ku damu so muke mu gane ai koko idan mutum ya lantsi bai yi istisna'i ba sai yayi kafara ko ki ce wallahi sai na yi abu kaza sai baki wannan abin ba to azumi uku amma in kin ce in sha Allahu wallahi zan yi abu kaza to in ba baki abin ba Allah ne bai kaddara zaki ba ba ruwanki salin kaulin salamun kaulin mun ji wata rana sayyidina abubakar hadisin yana sunan abu dawud sayyidina abubakar yayi bago ina ce mutum ya bako kan zai girmama shi ya zama shi ya mutunta shi sai ya ɗauko abinci ya kawo wa bakon sai ya ce wa bakon bismillah ga abinci sai bakon ya ce a ka fara ci dai ya ce a kai ne za ka fara ya ce a ka fara sai sai na abakar sai zarbi ya ce wallahi ba zan fara ba sai ka fara ya lantse ko sai bakon ma ya ce wallahi tallahi ba zan fara ba sai ka fara magana ta yi girma sai aka gangara kuma gurin manzan Allah yanzu ba maganan cin abinci ake ba kuma sai magana ta gangara gurin manzan Allah sai aka je gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga sai manzan Allah ya ce kai sai na abubakar ai bakonka ne tunda dai haka ne kai ya kamata ka fara dan shi ya fara dan ka girmama bakonka saboda haka yanzu ka je ka fara kuma ka yi azumi uku ba ka tsuwanka sai na abubakar ya zo ya fara ci sannan alabashi ya azumi uku mun fahimci wannan gudun saboda haka Allah ta'ala ya ce karki ce karka ce a komai ka ce zan yi abu gobe ka ce in Allah ya yadda Allah ce wa rabba rabbaka idza nasita ko ka ambaci ubangijinka idan ka tuna ai fata'akkar alwahyi anhu 15 yawman manzon Allah bai ce insha Allah ba wahayin labarin kissan sai aka yi jinkiri har zuwa kwana 15 ba dama na ce mana sati biyu ba kwana 15 Allah ce wa zakur rabbaka idza nasita ai idza nasita an taqula insha Allah summa tazakkara qulha liyabqa nafsaka mushajiratan azmatullah idan ka manta ba ka ce insha Allah ba da ka tuno ka ce insha Allah amma idan mutum ya ce wallahi zan yi abu kaza ba ya rantse ba sai ya hada da insha Allah in bai yi abun ba ba sai yayi kafara ba amma in ya raba tsakanin su wai dan yayi wayo ya ce wallahi zan yi abu kaza sai cancan ya ce a ah, insha Allah ba wani ba ta hadu ba na'am sai Allah madaukakin sarki yace duk abin da ka ji in dai zaka aikata abu ka ce insha Allah sai Allah ya ce wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada ai la Allah an yuwafiqani wa yurshidani ila ma huwa aslahu min amri dini wa dunyaya ina abin ina tsammanin Allah ta'ala zai inganta rayuwata in samu maslaha a addini na da rayuwata ta duniya in ji manzon Allah ko kuma kai ma ka faɗa ka ce in Allah ya yarda ina da tsammanin abu kaza na maslaha to yanzu ai mun ji dai ana maganan kare anan kuma a baya mun yi maganan wannan karen shi wannan karen muka ce da ma suka kore shi sai da Allah ba shi dama yi magana ko in ji maganganun malaman tafsiri to yanzu maganan nan da karen nan yayi muna ji ko maganan nan da karen nan yayi ya nuna kenan kiwon kare ya halatta tun da gashi da karen suka yi bacci kuma karen yana nan har kuma Allah ya ce mana in ka gani ma ka ce karen gadin su yake yi ko kwa hadisi ya inganta na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 2323 yana sahihu sunan tirmizi na 1487 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na kalban wanda ya tanadi kare ya aje kare a gidansa sai manzu Allah ce illa kalbo saidin aw mashiyatin sai dai idan kalan na farauta ne na neman abincinsa ba farautar neman alfirma ba na neman suna ya kilin doki kaga mutum ya lataye wani katon ruzu ya saka takalma shege da gudu wai shi namiji ne ya shiga jeji ya je ya kola rana ya dawo bai dawo da kofa kara ba ko makwarwa wai shine falauta alhali kuma ɗan kasuwa ne ko ma'aikaci ne to wannan irin falautan kan haramun ne a zo ana busa ƙaho ana kaɗa ganga mutum na miƙewa yana zagin kansa yana cewa shi shege shi kaza da kaza ba haka suke yi ba to wallahi wannan kam haramun ne amma falautar da mutum zai yi don neman abinci mun fahimta sai in gaba ma gane gurin nan Allah ya muku albarka saboda haka farautar da mutum zai dan neman abinci dama ita ce hanyar cin abincinsa to wannan kan babu matsala sai mutum ya tanadi kare dan wannan amma nan ma ba ya ajiye shi a gidansa ba ya yi masa wani guri gefe guda ya killace shi a gun mun fahimta ko kuwa na kiyon dabbobi kun san akwai karnukan da suke kiyo wani in ka je ƙauye cikin fulani riga za ka ga kare a shinge ko ba ma gani kalan nan fa ba zai bar wani dabba ba ma cikin shanun ma ko awakin ba zai bar wata bakuwa wanda ba ta wannan ba ta shigo ciki balle mutum a can jejin yake can ake kai mai abincinsa kullum can za a kai mai karin kumallo can za a kai mai abincin dare can za a kai mai abincin rana to kun ga irin wannan kan manzon Allah ya ce illa kalbal mashiya sai dai kalan da ake ajiye dan kiyon dabbobi ko ko dan yana maka gadi in dai ba dan waɗannan guda ukun ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na qasamin ajrihi kullu yawmin qirafani kullun garin Allah ya waye mutun yana rage ladansa ha kawai aje karen da kai ana ladan ka kaman dutsen Uhud girman sa kuma dutsen Uhud kansa kilomita 17 ne kun ga daga dungundu ko har karshen ta abe kai kilomita 17 ko ya kai to girman dutsen Uhud kenan to wanda ya aikin ladan ma kenan ya ajiye kare a gidansa kullun ana rage ladan sa kaman dutsen Uhud din sannan kuma illa ta biyu mala'ikan rahama baya shiga gidan da kare yake da kuma hoto hoto mai inuwa irin yan tsana ɗin nan ai ko ba lama mun yi bayanin ko yan tsana mun gane ko da kulul mala'ika bai tafi kalbin wala sura gidan da kare yake da yan tsana mala'ikan rahama baya shiga abin nan dadan bebi ko irin ito ita ce yan tsana ai da Hausa eh, Sau da haka a wata rana mala'ika Jibril ya kawo ziyara gidan manzon Allah sai sallama manzon Allah ya gane mala'ika jibrilu ne sai ya fito muna ji da ya fito sai ya ga babu manzon Allah a sai ya ga ba mala'ika jibrilu ya tafi sai ya bi kafa ya ce yaya yi sallama ka ji ya ce a na shigo na kawo ma ziyara ne to matsalar gidanka akwai kare mu mala'ikun rahama ba ma zama a gidan da kare yake da kuma hoto mai inuwa manzon Allah ya ce a gida na kare wannan hadisin yana cikin adabu zifaf fi sunnatil mutahhara sunan littafin kenan adabu zifaf fi sunnatil mutahhara yace anya a gida na mala'ika jibril yace kwarai ku a gidanka akwai kare assalamu alaikum malaisa yace gidanka akwai kare ce to je a duba ana bincikawa ana bincikawa sai aka samu ashe lokacin manzan Allah ya auri na na Aisha kun san tana karama ta zo gidan manzan Allah manzan Allah ya aure ta tana da shekara shida ya tara da ita tana da shekara tara Sau da haka nan kun san yin aka yi amarya yara za su rika zuwa gidan to ashe wani yaro ne zo da ɗan kwaikwayon kare sai ya shiga ƙarƙashin gadon manzan Allah ya makale mala'ika jibrilu kuma Allah ya tsinkayar da shi to baya shiga gidan da kuma kare yake ana ta bincike sai aka gano ɗan kuikuyon aka fudda shi a gidan manzan Allah kana mala'ika jibrilu ya shigo gidan manzan Allah ai dai mun ji ana ta maganan kare ko sannan illa ta biyu na kare hadisi ya inganta na manzan Allah yana sahihul bukhari yana sahihu muslim Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace muna ji yace iza walagal kalbu fi ina yi ahadukum idan kare laklaki me zan kira shi da abin nan laklaki kun san kare shi ya tashin ruwa ba zuka yake yi ba to a Hausa sai a kira shi laklaki haka yake rika lasa haka to lasa kuma ai wani abu ne da in aka lasa a Hausa abin za a lashe shi a ganshi akan harshe to shi kuma ruwan haka Allah ya bashi dama zai naɗe harshen shi haka sai haka sai ya ɗebo da harshen shi da haka zai goshi to da hausa sai ya kira shi laklaki shine alwalagu kenan da larabci to idan kare ya lashi bali mu ce lasa ko idan kare ya lashi kwanan ɗayanku kin aje ki ne tana buɗe ko ƙwaryanki ko menene sai kare ya shiga sai ya lasa walla ba za a ci abinci a ciki ba sai kin wanke sau bakwai manzon Allah ce wa afiru hunna biturab na taran kuma a goge da ƙasa a na takwas din ki goge da ƙasa shi goge da ƙasa alabashi kuma ki zo ki wanke sau bakwai mun fahimci wannan da kyau ko to ashe wani bature da ya ji wannan hadisin ba musulmi ba ne sai ya yi tunanin menene ma addinin ne yake nufi da wannan sai ya ɗauko abin aunawa wanda za a ga kowane irin cuta da kare ya lashi cikin wani kwano sai ya ɗauko ya auna da abin aunawa sai ga akwai wata cuta is a communicable disease cuta ce irin mai yaɗuwan nan sai ya ɗauko sai ya goge da ƙasa sai ya sake aunawa sai ya ga akwai cutan amma ta ɗan ragu kaɗan sai ya wanke sau ɗaya ya ga dai akwai saura ta ɗan ragu ya wanke sau biyu ya ga akwai saura uku hudu biyar shida bakwai da ya wanke sau bakwai sai ya ga wannan cutan ta fita gaba ɗaya ya auna iya aunawa bai ganta ba sai ya ce lalle addinin musulunci shine addini na gaskiya sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna rasulullah yanzu shi a dalilin wannan maya musulunta kun ga ashe shi manzon Allah Allah ya gaya masa shi yasa duk abin da ka ji manzon Allah ya faɗa to ka aikata shi ne zaman lafiyar musulmi ƴan uwa mun ji ba dai ana ta maganan kare ba ai gale mu kawo maganan sannan abu na gaba to bari dai mu bari anan mu je gaba me Allah ya ce ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا نعم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا Ubangiji madaukin sarki yace wala bi fi kahfihim salasa mi'atin sinina waɗannan mutane sun zauna a cikin kogonsu shekara ɗari uku wasdadu tis'a kuma sun ƙara tara in ji Allah kun ji fasa yanzu aka kawo mana shekarun da suka yin anan yanzu kissan kamar ta ƙare ne ai amma an gama mana da maganganun ai baki ɗaya ko kuma mun ji wannan kissan ne domin mu gane cewa ikon Allah da ƙudurarsa duk abin da Allah ya ga dama yana iya yi bare-baren nan wata mata ta haifi ya bakwai wallahi eh bakwai ta haifa a amurka eh to ba ikon Allah ba ne a nan a abocin sarwata kuma ta haifi ɗa mai ƙafa uku to dama alamomi na Allah da tabbatar da ikonsa zai yi ta yi har ƙarshen duniya Allah ya ce sanurihim na fil afaki wa fi anfusihim ya ce wallahi sai mun rika nuna wa mutane ayoyinmu na tabbatar da ikonmu a sansanin duniya gaba ɗaya kowane bango Allah ya ce har ma a kawinku in ji Allah ya ce ha gaskiya ta bayyana Allah ya ce ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ai su suna yin shakku ne kafirai game da haduwa da ubangijinsu gobe kiyama Allah ta'ala ce ala innahu bi kulli shay'in muhita akan dukan komai kuma yana kewaye a gurin Allah komai to ai abubuwa na mamaki kullum suna faruwa idan kana duba cikin wayoyi wani wai kaga ga wani dutse a rubuta la ilaha illallah a jiki ba ma gani to ai duwa ayoyin Allah ne shekara biyu nan ina zaune a gida a majalisi tare da ɗalibai wani ya zo ya sallama irin kaka annan sai ya zo min da wani zangarniya abin da yake rubuce a jikin zangarniyan Allahu akbar wallahi na ce muku zangarniyan gero butali shine butali ko ai ina jin ban bata bare to in na bata da ya ku gyara ku ne fulani dama in na bata ma ba sabo na yi batun da ba aya ba ce <laughs> koko Allah ya muku albarka saboda haka Allah ya rika nuna mana ayoyinsa kenan daban-daban ai mun ji waɗannan kam a Qur'ani dai wata ayan Allah da abin da Allah ya yi na wanda ba wanda ya sai wannan in ba shi ba sai Allah ta'ala ya ce mana waɗannan mutane sun zauna a cikin kogon makafofil kafi na'imi na jimalan yace sun zauna a cikin wannan kogon suna ta bacci salatu mi'atin sinina wazdadu tis'a sun yi shekara 300 kuma sun kala tara wa haza bayanin lima ujmila fi qawlihi ta'ala sinina adada wannan shine bayanin da Allah ta'ala ya dunkula da yace shekaru adada kidayayun shekaru ko su ne shekara 309 qulillahu a'lamu bima labisu ai Allahu a'lamu bi muddati lubuthihim fil kafi ala wajhi yaqin dama dai Allah ta'ala in ba dan Allah ya ga dama ya ba mu labari ba ina za mu san yawan shekarun nan to Allah shine mafi sanin dade wanda suka yi a cikin wannan gurin bisa ga yaqini kuma shi Allah shi ya ba mu labari kuma Allah lahu ghaibus samawati wal ard shine ya san abin da ke boye a samai da kasai baki daya ba wanda ya san abin da ke boye a samai da kasai sai Allah karkashin kasa duk tsiron da yake ciki Allah ya san yawansa in kaga an zubar da ruwan sama Allah ya san lita nawa aka zubar in kaga an saukar da ruwan sama Allah ya san lita nawa ne abin da ke karkashin ƙasa Allah ya san abin da ke ciki ga baki ɗaya shine mafi sanin abin da ke ɓoye na samai da kasai abin da ke cikin ruwa Allah ya sani malamai suka ce halittun da ke cikin ruwa irin teku irin kogi ko sun fi halittun da ke saman ruwa yawa sun fi da mutanen da kwarin da karen masaran da ka dangalin da ɓerayen duk sun fi su yawa to annabi suleiman wata rana kun san Allah ya ba shi dukiya a musulmai aina gaya mana su biyu ne wanda suka shugabanci duniya gaba daya da annabi suleiman da waye da zarkar naini ya ce shi yana ga zai iya ciyar da duniyan nan gaba daya da kowane halitta zai iya ciyar da ita abinci na shekara saboda godiya da ni'iman Allah Allah ya ce annabi Sulaiman ba za ka iya ba sai ni na iya wa halitta ta. ya ce zan gwada Allah ka wadata ni Allah zan gode wa ni'imarka ya ce to zan ciyar na rabin shekara ya ce a ba za ka iya ba ya ce to zan ciyar na wata ɗaya ya ce ya fi ƙarfinka to aka dawo sati Allah ya ce ba za ka iya ba aka dawo kwana ɗaya Allah ya ce ba za ka iya ba aka dawo cin abinci na lokaci ɗaya Allah ya ce ba za ka iya ba ya ce Allah ka wadata ni Allah ina so in gode wa ni'imar ka Allah zan gwada annabi Suleiman ya sa aka dafa abinci iri-iri a yi abincin kifi na ruwa a yi na dabbobin daji a yi na mutane a yi na kwari a yi na komai duk duniya fa aka jera abinci aka cika ta ko'ina aka ce to ta ina za a fara ciyarwa sai annabi suleiman ya ce to a fara ta ruwa aka je aka ɗebo abincin kifi na ruwa wanda za a jefa musu da aka zuba na kifi sai ga kifaye sun fito suna ta shayar abinci ya gaza aka ɗebo na dabbobi awaki da tumaki da dabbobin daji kulaye aka ƙara musu suka lashe abinci ya gaza aka ɗebo na mutanen duk abincin ya ƙare a cikin ruwa ashe wani kifi guda ɗaya ne ya cinye nan ma ya fito Allah ba shi dama ya magana ce walla akan abin da Allah ke bani kullum ban ƙoshi ba la ilaha illallah sai ga muna fahimta dai Allah ya muku albarka to Allah ta'ala ya ce Allah kun ga shi ya san abin da ke cikin sambai da ƙasai na ɓoye ga baki ɗaya Allah ya ce ai huwa malam yace huwa ta'ala al-muqtass bi ilmi al-ghaibi wa qad akhbaraka bil khabar al-qati ada an amri al-hakim al-kabir Allah ta'ala shi yake banta shi kadai da sanin abin da ke boye kuma shine ya baka labari da wannan labarin kai tsaye na labaran da Allah ta'ala ya baka mai hikima kuma Allah masani mai bada labari Allah ya ce abasir bihi wa asma' ai ma abasarahu bi kulli mawjudin Allah ta'ala ya kai ka tsaya duk abin da Allah ta'ala yayi ya cancanci ka tsaya ka dube shi da kyau kuma ka ji Allah ce malahum bihi min dunihi waliyin duk wani wanda yake a duniya ba shi da wani majibinci koma baya ga Allah kowa majibincinsa Allah ne anta maulana ko fansurna ala alqawmil kafirin ai laysa lil khalqi nasirun wala mu'inun ghayra Allah duk wata halitta ba ta da wani mai taimako sai Allah shi kadai yanzu ki dauka ba ki da lafiya kina da 'ya'ya zazzabi ya kama ki ga ciyon ciki ga hawan jini in hada na diwa ma ya hadu duk an haɗe an je asibiti ga 'ya'yanki manya-manyan mutane wallahi duk in sun zo gurin nan ba wanda zai ce gaskiya mamani yanzu bari in karba miki hawan jinin nan ya ga dama ki ji da zazzabin ko akwai babu likitan da zai baki magani in ya zo a ce ai an je medical center yau za a samu sauki shi ma in ya gwada ya gama komai ya kafa miki doka kar ki ci kaza kar ki ci kaza kar ki ci kaza shi ma sai dai ce Allah ya baki lafiya ga wa zai danganta saukin Allah ba mai bada lafiya sai Allah ba mai ba da wadata sai Allah ba mai sa cuta sai Allah babu mai yaye wannan cutar sai Allah saboda haka idan kin ga jinya ya same ki ki yi hakuri ki mai da al'amarin ki zuwa ga Allah kar ki rika kutsawa ki ce wai ke dole sai kin samu sauki in muka biye wasu mutane wallahi duk abin da muke da shi sai ya kare ki gangala ki je ki fada gurin boka in kin ji lasu su kaman ta cike duniyar nan ta fita masallatan mu fawa su zo ka ji mutum yana rangada miki zance mai tallan mushi magani na kaza magani na kaza ki yi amfani didin hayam ki ji wancan ma didin hayam kuke kina son walaka ki koma ki ta addu'a ki mai da al'amari zuwa ga Allah yau mafi yawan abin da ke hada mata fada da mazajen su akwai jinyan su da kuma jinyan yayan su da zaran kin ga danki ba lafiya yayi iya kokari abu ya gagara amma sai ki ce ai bai damu da danki ba ke din ma in kin dauki jinya ki ce bai damu da ke ba to ya za a yi in aka ɗola jinya ba mai warkar da shi sai wanda ya ɗola shi Allah wai zamaritu fa huwa yashfin idan aka yi jinya babu mai warkarwa idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ta'ala shine masanin abin da ke boye sannan wala ya yashriku fi hukmihi ahada ai laysa lahu sharikun wala masilun wala nazir Allah ba shi da abokin tarayya ba shi da misali ba shi da abokin hadi a cikin mulki a cikin hukuncinsa gabaki daya abinda Allah ta'ala ya shi kaɗai ya isa yin wannan abin to ke in kin dubi halittar mutum ma kawai ya isa yi halittar mutum Allah da kansa ya ce mutum ya dubi yadda Allah ya halicce shi fa a ya hasabu da insanu an yi turaka su da sannan mu dubi yadda Allah ya halicci sama da ƙasa Allah ce to la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas Allah ce lalle kuwa halittar sammai da ƙasa da abin da ke cikin su fi wahala fiye da halittar mutum sai dai walakin na aksaran nasu la ya'lamun ko mafi yawan mutane ba san haka ba kai idan mutum ya dubi halittan kansa kawai a can Allah ya ce wa fi a balatu busurun ke ba kya ga yadda Allah ya halitta ki ne ai sha ki lura ki gane cewa Allah shi kadai ke da hukuncin sa Allah ya wani dogo ya wani gajere ya wani fari ya wani baki wani wankan tarwada wani wankan karfasa wani wankan kwado in ma da wankan kunkuru duk gashi nan halittun Allah daban-daban yanzu da halittar nan da Allah ya yi mana da za a ce mu a tsakar kaya yake da Allah ya za mu yi ke fada ba ke ba hijabi ba kwali to in kin daura hijabi kin rufe idon da namiji ba fula kuma in zaki da in zaki kada miya sai dai ki yaka ki dungura kanki ki leka kun ga ai wala yushriku fi hukmihi ahada a cikin hukuncin Allah ba wanda ya isa ya hada wato tsarinsa da tsarin Allah ta'ala sai dai Allah shi kaɗai jalla sha'anihi يقبل في قضائه آه يقبل في قضائه وحكمه أحدا لأنه جنا عما سواه أي ولا يقبل fi قضائه ba wanda ya isa yayi gaba wajen hukuncin Allah da abinda Allah ya hukunta da kaddararsa daya da annahu ganiyun amma siwahu domin shi Allah ya wadata akan waninsa Allah ya wadata ba wani mutumin da zai ce bari ya taimaki Allah kaza Allah ta'ala da ya halicci sama da ƙasa da abin da ke cikinsu hadisin da manzon Allah ke gaya mana duk halittun da Allah ya yi ya yi su a kwana shida ko Allah ya ce huwa ka khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin sun mastawa 'ala arsh sai suka ce tab Allah ya gaji kenan ya yi halitta a kwana shida ya huta kwana ɗayan sai Allah ta'ala ya ce ina ai shi Allah baya gajiya Allah ya raddi ayoyi da yawa a cikin alkur'ani saboda haka in Allah ya hukuncinsa ya yi ƙaba'insa ya hukunta yadda ya hukunta to magana ya ƙare kuma ina ganin a daidan wannan gaba za mu tsaya idan muka zo za mu tashi wata luma uhe ka min kitabi rabbika ko la mu baddali kalimati walan da min dunihi multahada yanzu wannan duka Allah ya saukar da waɗannan ne an gama da waccar kissan kuma yanzu za mu ji ayoyin da za a dan kwantar mana da hankali na mu koma zuwa ga Allah mu tsayu akan wahayi mu tsayu akan alkur'ani da sunna kamar Allah ne wa annabi gargadi kuma har da mu ga baki daya mun fahimta to bayan nan kuma sai Allah ya sake gina mana wata kissa kuma ta wasu mutane guda biyu sahibul jannatain za mu ji ta da ikon Allah in Allah ya ba mu alare da imani muna addu'an Allah ta'ala ya karbi ayyukan mu kuma sakulan mu Allah ya yafe mana su ba mu tambayoyin malam koyo kan an futa ya to kawo ta man ai a minti uku ban sai mun sai dai ka yakuri na amsa da hannun hagu <laughs> akwai damuwa mana in babu agun ka akwai agun Allah <laughs> na'am wani yake cewa take cewa assalamu alaikum malam ni na kasance ina da ulcer mai tsanani wanda idan aka sha ruwa sallama wajen yin sallah kenan numfashinta yana toshewa za ta iya ciyarwa ne kuma inda idan tana cikin irin wannan halin ta ce ko kuma ina matsayinta yake idan mutum muna fahimta idan mutum ba shi da lafiya ba zai iya azumi ba ya yi magani ai akwai waɗanda aka ɗaukewa azumi tsoho ko tsohuwa wanda an san ba za ta iya yi ba to a ciyar idan aka yi sai a bada kullun sa'i ɗaya in an ga dama rana ɗaya ana iya bayarwa ga baki daya kenan mun fahimta sannan haka wanda yake da cuta ya yi maganin ya yi maganin ba ta warke ba in yi azumi zai sha wahala to ke da ke azumi ba sallah ma kina numfashin ke ɗaukewa to ki zauna ki sallan a zaune karki ce eh kin tsaya dole ki sallan ki a zaune imai ai mun taba yi ko wanda ruku'un kin dan yi haka sujadan kuma sai ki dan kala kasa kaɗan ba sai kin dangwala goshin ki a kasa ba wannan shine imai da haka zaki sallan ki ma duk musulunci ai addinin namu sauki ne da shi ai Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin ko kwa Allah ya ce a cikin addinin babu kunci Allah ta'ala ya mana babu kunci a addinin saboda haka duk musulunci in yace kai kaza to sai an kawo maka in ba za ka iya kaza ba kai kaza ko menene sannan mutum na gaba wannan za su aje azumi in ba za su iya ba sannan haka yaro karami ba a ce dole sai ya yi azumi duka ba amma dai a rika ba su daman su rika dan gwadawa haka in suka yi ɗaya saboda idan mutum ya saba to lokacin da Allah ta'ala ya sa lokacin da ya kai ko ta kai zangon to azumin ai don ya kusan zuwa ma ba zai sa mata fargaba ba ko ba haka ba amma fakar irin yan yara kananan na a ce wai su fara yin azumi a'a sai dai wanda aka ga ya kai zangon da zai iya yi din a lokacin Umar dan Khattab azumin ashura ma ya ce suna sa 'ya'yansu su ɗauka idan yaran kishirwa ya kama su in rana ta yi ya ce sai su kawo musu abun wasa suna yin wasa suna yin wasa har bacci ya ɗauke su ba za a tayar da su ba sai magariba a tayar da su kuma sai su buɗe baki wai diddan su saba da wannan ibadan mun fahimci wannan gaban ko sannan matar da ke jinin al'ada ita kan mun san wajibi ne ta ajiye azumi sai jinin al'adanta ya ɗauke mutumin da yake tafiya ya san in yayi tafiya in yayi azumi zai sha wahala to musulunci ya bashi daman ya ajiye azumi daga baya sai ya rama Allah ce wa man kana minkum mariban ko au ala safarin fa'idatu min ayyamin ukar ga can a bakara tsakiyan shafi Allah ce duk wanda bai da lafiya a cikin ku ko yana tafiya ya dauki tafiya to ya lama azumin a wayan su kwanaki inji Allah sai ya ajiye idan aka ce mace tana jinin al'ada idan ta ajiye azumi ko da jinin al'adan ya ɗauke da rana in dai bayan alfijir ya keto ne to ba za ta ce ai ta wuce da azumi ko ta kama baki ba ta ci gaba kawai da ɗibar kana sai gobe Allah kai mu ta yi azumi mun gane wannan da kyau ko haka ma mutumin da idan ya dawo dan daga tafiya ko ya dawo da rana lokacin rana ba ta faɗi ba ba zai ce bari ya kame ba ya ci gaba da ci tunda a nan kan dama bai ɗauki azumi ba yi ai shi yasa malaman fiqh suka fidda wani hukunci na sha kawo mana shi mutum ne ya sadu da matarsa cikin azumi da rana a cikin masallaci kuma ya rushe masallacin kuma ya kashe limamin kuma ya sai da ladanin kuma bai yi laifi ba an yi kun gane manufan kuwa na ce mutum ne ya sadu da matarsa cikin azumi kuma da rana kuma a cikin masallaci kuma ya rushe masallacin limamin da yake jan sallah a masallacin kuma ya kashe shi ladanin da yake kiran sallah kuma ya je sai da shi kuma bai yi wa shari'a laifin komi ba nusalli ala nabiyar karim allahumma <laughs> mutum ne ya tafiya sai in ya ɗauki azumi zai sha wahala kuna ji ina an bashi dama ya sha sai ya sha ya iso garin da zai iso gidansa to lokacin rana ba ta faɗi ba zai ce zai wuce da azumi a lokacin to da Allah ya taimake shi sai Allah mai gamdakatar sai ya zo daidan lokacin da ya dawo iyalinsa ma tana jinin al'ada kuma ta ƙare jinin al'adan ya ɗauke ta yi wanka sai ya sa abin da ya halatta masa ci da sha da rana Tun da baya azumi ita ma ya halatta mata ci da sha ya ba ta mai ai shi zai sa ya sadu da ita ko sai ya sadu da iyalin shi yayi laifi to dama inda ake sallan ɗakin sa ne sai aka mai da shi masallaci aka ce ai mai ɗakin ya dawo sai aka ba shi wurin sa su masallaci ne a gunsu shi kuma menene ɗakin sa sai ya sadu da matarsa a cikin ɗakin me laifin sa to sai ya ce bari in rushe kayana in gyara sai ya rushe shi dan ya rushe sai ya laifi to limamin sai aka samu yana da iyalai yana da mata amma ya yi zina yanzu mutumin da ya taba aure in ya yi zina mai hukuncinsa sai ya kashe shi mai laifinsa ladanin da ke kiran sallan kuma bawansa ne dama ya ce gaskiya galan sai da bawan nan na bawan da kuɗi sai sai da kayan shi to mai laifinsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وتتم بيني sai dai a hakuri alaba shi